Deutsche Welle. taba kalashi. zan canza wuya gare shi a kwatanta mutane tunda eh, kaman in ka dauke shi kaman music haka sample music da wuya ka gane sai dai ka bincika ka diba wai miyassa abzinawa suke ji da inzat. Jama'a masu sauraro barkanku da warhaka. haka. Barkamu kuma da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na taɓa kalashe, shirin da ya saba duba batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa a wannan makon shirin zai taɓo batun al'adar gogen inzad ne mai muhimmanci ke da kuma da tarihi a wajen kabilar abzinawa da ke arewacin jamhuriyar Nijar. sai dai yanzu gogen na inzad ya kama hanyar bacewa. masu sauraro Muhammad Nasir Awal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. A wajen ƙabilar Abzinawa bayan rubutu nasu na kansu. akwai wata al'adar su ta gargajiya mai ɗimbin tarihi don cike wani gibi na rayuwa abzinawa na da wani sirri da suke kira a shak don ƙara riƙe wannan sirri da kuma bashi muhimmanci an ƙirƙiro da al'adar gogen inzad da ke zama wani tambari na al'adun gargajiya a wajen ƙabilar abzinawa yusuf maha masanin tarihin abzinawa ne shine kuma magajin garin da'irar cirozerin ya yi ƙarin bayani a dangane da gogen na inzad ana hwari kamar da yake mutane ne suke cikin daji cikin desert inda akwai yinwa akwai kishirwa akwai wahala akwai fada da ake yi tsakanin kabiloli ya kawo sun kafa kamar doka suka kafa wannan doka ita ce yanzu ake ce ma ashak doka ce da aka kafa kowa eh, baka sha ruwa ka bar yaro ko ka bar mace baka ci abinci ka bar yaro ko ka bar mace ba a zo wurin fada wurin yaki ka yi gudu to a shakin nan sai aka je aka samo wani wannan instrument de music wannan inzat sai aka laka mishi ya zama kama abu guda ne da ka ce ashak ka ce inzat abun abzinawa ne na gaske kulturkinsu na gaske shine inzar na fari kenan in dai kana son kabilarka eh, al'adunka sai ka rike ma inzar fiska to ko wasu hanyoyi ya kamata a bi don a kare al'adar gogen ta inzad da ke fuskantar barazanar bacewa har wa yau dai ga isuf maha eh, harka inzad yanzu eh, kowa ya san tana da wuya a rike ta tunda dai harkar muzik. cikin duniya duka akwai evolution tana ci gaba yaran wani abu zai zauwa wanda suke jin dadin shi yanzu ka kun gani gitar kenan da ake yi su ke jin dadin su so inzar da sauransu ba su jin dadin su amma haraka inzar ya wuce wa'annan abubuwa shine ya zama cilas a waye mamta ne kai in za akwai abun da ya sa ake ji da shi identity kin abzana ne da kiltir kinsu da kuma tare da ashak yake ashak da addini kama abu, abu guda ne suma. in za dai wani haɗi ne na igiyoyi na kide-kide mai muhimmanci a gali mai sauraron inzad ne da ya ce yana jin daɗi a duk lokacin da ya ji inzad eh ni gaskiya in zad in na shi shi abubuwan da nake shi sana da yawa in na shi in zad wannan gashin shiki na duka yadda suke sana sayawa kuma duk cikin matsaloli wanda nake ko wani tunane tunane wanda nake ciki in zad in ina shin shi ina mance komi in zad in ina shin shi ina tunanin babu wani abu wanda a lokacin da nake sauraren shi iya shigo ko kura ne ko mine ne ba ni iya gudu saboda in zarkin nan da nake saurare abu ne wanda yana ƙara mini karfi yana ƙara mini kuzari shi dai in za goge ne da ake yi da ƙwarya wadda faɗinta ya kai santimita arba'in ana rufe ta da fata da aka ma huda biyu wadda wani icce dogo ya tsaga ta tsakiyar gogen da ke zama hannun gogen ana ɗaure shi da wata igiya da aka yi da isgar doki ana ɗaukar kwanaki shida zuwa bakwai kafin a yi inzad guda ɗaya hajiya babe ku mai kera imzad ce kuma tana koyar da gogen ayyo silmida amma sun mota da sanu imzad ni dai da farko na koye shi ne wajen ajo ina son imzad saboda yana riƙe wannan al'adar ta ashek Na fara koyon shi ni kaɗai, kuma na gode ma Allah, tunda na koya ba tare da wata matsala ba. Akwai tsarin nan na PCCN da ya taimaka aka koya wa 'yan mata gogen imzada, amma yana da wuya a koye shi kai tsaye, saboda kowace ya tsanya ta hannu akwai aikinta, amma da kyau tunda sun fara koyo, saboda suna son MZ. Ina fatan ko bayan raina za su iya ɗaukar wurina. Amma sun mota da san bare. ko da yake yanzu wannan al'adar ta kama hanyar bacewa amma wasu 'yan mata da suka kuduri nira koyon gogen na imzat sun bayyana ra'ayoyinsu ni daliba ce amma abin da ya sa in koyi shi don ka a yadda al'ada ko kuma a tun da yanzu mu ne in ma mu babu mu nan da wadansu shekaru da kakin suna san dai mun koya ma wadansu ko kuma mun ci gaba da abin da ya sa na zo koyan shi don nima in koya in koya ma wanda za su na bayana al'adar mace ana yin ta bisa wani biki bisa wani babban mutum kuma yana kawo haɗin kai da zaman lahiya a tsakaninmu su ma iyayen yaran sun goyi bayan matakin da 'ya'yansu suka ɗauka na koyon wannan gogen masha Allah yara na wallahi na barsa su saboda dalili da yawa don sanda an zata exist namu ne na al'ada ne na tarihi ne kuma an zar yana so ya bacci don haka nan na bar yara na za su koya an saboda su koyi dinitekinsu da yashikinsu da komi da komi nasu muna son su koya saboda kenan in an shigo aka isko ka da al'adar ku kenan an san garin ku kuna rika da al'adar ku amma al'adu da farin mun zubda su yara kenan kin gani sun kama al'adun da ba nasu yanzu kenan haka da aka yi an maido in zakki ya yi daidai mun kara musu goyon baya bisa wanga abu da suke su ma'ana su ɓangaren sarakunan gargajiya a ta bakin wakilin mai martaba sarkin abzin almomin alhaji ibrahim da ke kula da bangaren matasa a masarautar agades ya jinjina wa wannan namijin kokari da matasan matan ke yi. Eh, alhamdulillah babban ra'ayin da za mu kawa sai dai mu kai goyon baya da ba da kuzari ga wannan matasa musamman ma 'yan mata da suka rungume al'adunsu na gargajiya saboda kasan duk kabila wadda ta yi sake gargajiyar da ta kubce mata bata da wani da wani tushe to goge ya fara bacewa kowa ya san ayir ya san abzin eh, jiha ce ta mazaje kuma mazajen nan abin da ke ba su kuzari dama in ne to in babu shi ko ai babu zancen ba mazaje kuzari kenan shi na yau abu mai mahimmanci na yau ganin wannan matasa da suka kama imzar da hannu biyu saboda rike al'adunmu na gargajiya da rike cincinmu da darajarmu. mu tun a watan disamban shekarar 2013 hukumar kula da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco ta sanya sunan gogen inzat a jerin kundin kayayyakin al'adun gargajiya na duniya. To masu sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin abokan aiki na musamman wakiliyarmu a Agades Tila Amadu ni naku Muhammad Nasir Awwal ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.